Rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha takwas, sha ɗaya daga cikinsu sojoji ne a lokacin wata aron gama a tsakanin sojojin da mutanen ƙauyen Kofa da ke cikin jihar Niger a ranar Alhamis ɗin nan da ta gabata. A wani taron manema labarai Amina da yammacin Lahadin nan da ta gabata. kwamandan runduna ta ɗaya da ke Kaduna, Manjo Janaral Adeniyi Oyebadi, ya ce daga cikin sojojin goma sha ɗaya har da wani hafsa mai mukamin sakan laftanal. Sannan akwai soja guda tare da bindigogi guda biyar da suka yi ɓatan dabu a lokacin wannan tashin hankali. Kawowa yanzu dai hukumomin sojan sun ce suna riƙi da mutane hamsin da ake zargin su da hannu a wannan mummunan kisa. Sojojin dai sun ce tun da farko sun je ƙauyen na kofa ne domin binciku wasu makamai da suka samu labarinsu, kamar yadda babban daraktan tsaro na ofishin gwamnan jihar Niger, Colonel MK mai kundi mai ritaya ya shaida mani. Lab, um, information aka samu, intelligent information aka samu, no. cewa wannan ƙauyen akwai wayannan uh, makamai, no. kuma tsakanin da Allah da kaina ina ciki, ina cikin dajin naje na gani. akwai makamai an samu makamai bindiga da na turawa da dangon. to su waɗanda ake zargin makaman nan suna hannunsu waɗanda irin mutane ne kuna zargin su barayi ne ko ko dai yan ta'adda ne mm, to ka san akwai eh, report na amrobri a akan wannan hanyar da yawa to shi yasa dalilin aka tuhumi wannan kauyen an je don a yi an search a gani zargin da ake mashi da gaske ne ya aka sojoji suka mutu an harbe su ne koko dai ya aka yi ana mamakin soja ya mutu eh to kaga ai wasu su mutu tashin harbi akwai harbi akwai kuma sara To sai dai mutanen wannan yanki sun ce ba su da alaka da ‘yan ta'adda, in ji ɗaya daga cikinsu da ya nemi a sakaye sunansa a lokacin da nazanta da shi ta wayar salula. amma an ce su sojojin nan sun ce sun samu tarin makamai a wurin baka ga kamar wata alama ne da ke nuna maganin su tana da kan hanya Kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai manema labarai ba su samu cikakken rahoton kwamitin da gwamnatin jihar Niger ta kafa ba domin binciken wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.